أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين da tarako ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato salatun wasu na kissa min nihayatul zalimi wanda muna nan ba ta tara a zalumi na tara wanda kuma aka ce mai aka yi gatse aka ce al'ilahul gari ko abin bauta wanda yake kuma nutsatse wanda gashinin ya ce shi abin bauta ne sannan kuma sai gashi ya nutse a ruwa wanda ake bauta mawa ina shi yau za mu yi magana jiya mun ji yadda annabi musa alaihi salatu wassalam ya damu da al'ummarsa ya lura da irin yadda ake masu da zaluncin da ake masu don haka tashin farko abin da ke damun shi kenan kamar yadda muka yi magana cewa ɗabi'a mutanen kirki bayan allah sukan taso tun suna ƙanana da tunanin al'ummarsu su kalli manzon allah sallallahu alaihi wa alihi tun yana ƙarami da aka tashi aka zo sifanta tashi yadda ya taso yana karamin nan sai dai karuwa ta wajen kirki domin lokacin da aka zo za a yi auren shi na sha gaya muku wannan magana aka zo za a yi aurensa zai auri khadija sannan yana da shekara ashirin da biyar ga gayatu matashi a wannan lokacin amma da baffansa ya zo ka'aba ya tashi ya yi godiya ma Allah ya ce mun gode ma Allah da ya sanya ya ba mu wannan girma muke kulawa da wannan ɗaki daga gidanmu don saboda wani hashim an ba su babban kaso wajen kulawa da ka'aba ya ce mun gode ma Allah abu talifa ya ce kakkumanta wannan taro da muka yi gashi nan duk an tara manyan makka manya-manyan jigajigai na makka an tara a wurin nan ya ce abin da ya tara mu shine za mu yi shaidan auren ɗana wanda ake muhammad bin abdullah da kuma wannan babba a tajira da khadija ya ce kun sani wannan baiwa Allah darajarta ba karama ba ce saboda haka manyan mutane sun nemi aurenta daban-daban wannan sun nema wannan sun nema 'yan kasuwa sun nema masu mulki sun nema ga sunan dai amma ta ƙi ta yarda kuma ta gamsu da ɗana muhammad bin Abdullah shi take so ya ce duk da cewa yana da ƙarancin abin hannu amma ba shi bane wannan abun hannu ba wani abu bane wani abu na duniya face zillun za'il ne kamar inuwa ce wadda in rana ta za ta wuce ya ce amma babban abu shine ga tambayoyi yanzu duk waɗanda suka taru a gidan nan naku akwai kamar muhammadu lalisallam ya ce kun san shi da amana kun san shi da gaskiya ba a taɓa jin ya yi ƙarya ba bai taɓa cin amana ba yana taimakon mai rauni yakan agaza ba matsoraci ba ne in mutum ya rugo yana wayo wayo zai ba shi kafin kowa ya je shi ya je wurin sannan bayan haka nan kuma yakan taimaki yakan sauki baki yana ciyar da baki yana kula da masu rauni ita yin akwai wanda yake da kaman shi a gidan shi ya magana ba wanda ya daga hannu ya ce akwai a gidan shi irin wannan ya ce saboda aka kada a damu da cewa yana da abun karancin abin hannu sadakinta ko nawa ne zan biya sau da aka annabi sai da ya ba ta raƙuma wajen guda ashirin a matsayin sadaki a wannan lokacin sau da aka kun ga ashe kenan da akwai wani abu da lokacin ne ma za su fara musawa kama babu to bai yi wannan bai yi ganganci ba a shekara ashirin da biyar ko farko har shekara ashirin da biyar sai bayan ya shekara arba'in shi sa da aka je gaban herakla da ya tambayi abu sufiyan tambayoyi wajen goma sha kun taba tuhumar shi da ƙariya? a aima ma Muhammadu Amin ake ce mai ma yanzu haka kayan mu ma kayan wasu na wurin shi ma ajiya saboda amincin shi tambayoyi duka ya taba cewa yana son shugabanci shiya duka gaba daya har ya ce da a ce ranan kada tarihi shi kuma ya rubuto ku ji shi kuma Abu Sufyan sannan bai musulunta ba ba ya ce ba dan yana gudun kada tarihi ya rubuto ya taɓa yin karya ba so ɗaya nan da yayi ƙarya saboda su samu taimako saboda neman taimako suka je wajen kira ƙalai, taimake su murkushe manzo Allah amma yana gudun kada tarihi ya rubuto ya taba yin ƙarya sau daya shi yasa ya ce bari kawai faɗi gaskiya kawai ko za ta yi daɗi ko ba za ta yi daɗi ba bari ya gaskiya kada tarihi ya rubuto ya taba yin ƙarya sau daya kowa ya auna abin ya sa shi alamar tambaya a lokacin bai musulunta ba saboda haka bayan Allah da yawa jigajigai tuntuni abin da ke gaban su kawai al'ummansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke gaban shi kamar al'umman shi har zai bar duniya ana fa taba ran shi za a cire yace subhanallah inna lil maut la sakarat lalle mutuwa tana da dimautawa amma bai manta da al'umman nan bai ce Allahumma hawwin ala ummati sakaratil maut ya Allah ka sauƙaƙa ma al'umma ta wannan magajin mutuwa in an zo kansu ya tambayi jibrilu kafin a cire ran ya ce menene labarin sama ya ce sama ta yi kwalliya aljanna ta yi kwalliya saboda zuwan ranka ya ce to al'umma ta fa wani abu aka ce a ba su kafin in tafi menene abin da zai kwantar man hankali daga al'umma ta ya ce Allah ya ce a gaya ma duk wanda ya mutu daga cikin al'ummanka ya zama ƙarshen maganarsa la ilaha illallah muhammadun rasulullah halisan min kalbihi kuma da gaske yake a zuciyar shi to da kalal janna to dan aljanna ne annabi sai ya murmushi ku kalli wannan sai bar duniya na tambaya saboda haka mutumin da zai zo ba al'umman shi ce gaban shi ba ba addinin shi ne gaban shi ba ba ma asalin bi abin nan ɗinsa ba wannan da shi da alade wuri ɗaya suke kwana na ma'ana domin alade shi ne dabbar da aka ruwaito babu dabbar da ta kai alade rashin kishi rashin kishin kanshi rashin kishin dangin shi da kuma rashin sanin ya kamata kuma a mai abin arziki goma ta sha tara ta arziki shi kuma ya ɗauka ba a taɓa mashi domin alade yanzu da za a rataya mai zinariya akwai kirkin da ya fi haka a ɗauko sarƙa ta zinariya a rataya mai to da yake shi alade ne daga nan sai ya nufi masai da ita kawai ko nufi kwata je ya zubar da ita a kwata ɗabi'a shi bai cin abu mai kyau da alade zai zo gidanka yana neman abinci sai ka ba shi tuwo sabo a ce a ɗaiban ma aladen nan sai ya bar wannan ya je ya cika shi saboda shi mu dabba ce gode ma Allah da ya ce ma kada mu ci da alai ko kusa da shi kada mu zo munan dabba daga nan kuma sai kare domin su ne da alade da kare su ne aka ruwaito saboda rashin kishinsu su ne dabbobin da in ma ɗan uwansu ya mutu sukan bi naman cinye saboda masifar dabbanci su ta ƙari a kansu Su ya ka gani yanzu wannan rubutu ne kawai ko karanta da wasali ko ba ba wasali dai kun dai ji saboda haka yanzu annabi musa ya zo ya yi jiya muka yi magana cewa a tarihi ba a taɓa ruwaito wani wanda ya kyautata ma ɗan uwansa ba kamar annabi musa alaihi salatu wassalam domin duk wani kyautatawa da za a yi ma mutum da tsakanin ɗan uwanka da wani abu ƙarshen ta dai abin da za ka yi mai kyauta da shi wani abu ne na duniya ko ka gina mai gida ko ka yi mai kaza ko ka ba shi kuɗin ko ka ɗibiyar da yawa ka ba shi ta kashewa amma shi ko annabi musa manzanci ya neman ma ɗan uwan wannan manzancin nan ba roƙo ake yi ba amma dai roƙan ma dan uwansa cewa shi kawai yana so a haɗa shi da dan uwansa wajalli waziran min ahli ya kuma zo dan kada ma dauki wace haruna akai kada ma da wani harunan nan ya zama abokin aiki na wanda zamu yi aiki tare aka ce saboda haka wannan abin da ya mashi ba abin da wani bai taba ma wani irin shi ba gaban Allah ya roƙo mai irin wannan matsayi tare yanzu aka bashi matsayi yanzu ya roƙo ma dan uwan shi ya fito ko to yanzu jiya mun yi magana cewa fir'auna ya yi amfani da gazul fikiri saboda ya ƙi tunanin mutanensa saboda na sha gaya muku cewa gazul fikirin nan da yaƙan mutane a tunani ya fi muni akan yaƙinsu da makami saboda wanda ka yaƙa da makami shi kaɗai zaka ka illanta ko wanda suke tare amma yaƙin tunani ana iya a yi shiga don gado a duk burkuta tunanin waɗannan su ma burkuta na wasu su ma burkuta na wasu hawan hawan hawan hawan hawa ila ma sha Allah so naka waɗannan su ne abin za a kalla don haka yanzu sai ya ce a ai yanzu masu sihiri wannan annabi Musa ya zo ne zai maku sihiri ya raba ku da garinku ya kwace maku dama kuma ya yi mafarki tuntuni cewa ai ya yi mafarki ya ga wuta ta taho daga misir daga abin nan ba daga baitul maqdis ta shigo misira ta kone kowa kibdawa duk an kone su sai dai kawai waɗanda suke banu isra'ila su suka sha saboda haka sai aka fassara mafarki akan cewa za a haifi wani yaro wanda zai zo ya kwace mulkin na kore ku daga gare na haka yanzu suna neman mafita yadda za a yi su hana wannan abu ya faru to yanzu an zo an ga abun kamar zai faru saboda haka dan haka sai ne suke neman mafita ta hanyar gazo fikiri a yaƙe su ta tunani a nuna masu annabi musa abokin faɗansu ne gaba ɗaya domin fir'auna bai iya yin faɗa da annabi musa shi kadai to bari a haɗa shi da mutanen gari kuma wannan ya nuna fir'auna yana da wayo domin inda wani ne sai ya tunanin bari ya yaki annabi musa da karfi don ya yaƙai da karfi ba za a je ko ina ba ma da ba amma kai wancan wurin ba ma da ya kashe da karfi da ba kai can ba amma sai ya amfani da tunani na gazo fikiri bari su bi a hankali ta yadda za su sa annabi musa ya dafa kanshi da ruwan shi da kanshi to amma kuma abin ba haka bane Allah na tare da su to yanzu zamu kalli muwajaha an tura jiya a kira masu sihiri aka ce masu sihirin nan sun kai wajen dubu tamanin wasu suka ce dubu sittin kaddara ma dubu ɗaya ne masu sihiri mutum dubu ɗaya suna da yawa din nan fa yanzu mu kai dubu ɗaya ba to amma waɗancan masu sihiri aka ɗauko aka ɗauko kana waiwaya ka gani dubu ɗaya wata na da yawa kada ganin mun kai dubu ɗaya haka ko kai dubu ɗaya ba na'am kai da yawa ba ga ba ta gana gani duk ba sahu nan ya kanci wajen mutu ashirin da biyar ne eh to ga kaga duka na ban ji ba ana da yawa ba ba ka gane yawan ai saboda wage kake amma aka tashi ne kana so ka ga yawan sai ka fita nan ka tsaya ka gani ka gani sanda kowa ya fito ko kuma ta da zallaka ga sahu don aka yi kuma sahu kowane sahu mutum nawa ne a sahu daga nan za ka gane akwai yawa mutane a tsada yawa mhm. a za ka yi rabon kuɗi ko ka gane ka zo ka ce bari ka ɗauko kuɗi ka raba dubu biyar biyar ka gano za ka raba su ka ga kuma ne ɗan maro ko dole ne ta <laughs> gaskiya kuɗin lalle suna wuya sosai ya dubu ɗaya ba zai Allah ya wadata mu sau da aka suka zo aka ce to yanzu za a gashi nan to amma balle a ce maka mutum dubu tamanin ko dubu sittin masu sihiri kuma duk gogaggu za su zo su yi faɗa da annabi musa da ɗan uwanshi mutum biyu sai dai fa zuba san akwai ƙarfi na ɓoye ba allah na tare da su da kuma an gaya masu kada ma ku damu ku tafi kawai Allah ya ce kan ku damu kan ku ji tsoro kan ku komi ku tafi ina tare da ku da haka yanzu ga sunan mu ma a sahara yadda za a yi aran gama yanzu za su zo ja a saharatu bihi balihim wa isayhim masu sihiri sun zo tare da igiyoyinsu su ma da sandunan su tunda an kwatanta masu irin sihirin da annabi Musa a ganin su ya zo da shi sihiri ne na abu biyu ya zo ga hannu to su ba su zo da abin da zai tsaya ba kwafin hannu ba amma dai sun zo da igiyoyi da sanduna tunda an ce ga wata sanda ita sandan nan tana haɗe abu sandar da ta haɗe itace ta haɗa manya-manyan duwatsu kuma aka ce kama ta ta dawo haba ai ya kamata su ba su gane abin nan ba wasa bane to amma kuma suna son kudi don haka ko sun san ƙarya ne ba su zo su buga tunda ko tambayar da suka yi din nan sun nuna ko wani abu da suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin to menene inna din ta a ina da sun da ba za su ma faɗi wannan ba kawai suka taho wa qalu fir'auna suka ce ma fir'auna a inna lana la in kunna nahnu al ghalibi shin muna da wani lada sakamako da za a ba mu har in mu muka kasance masu rinjaye qala na'am wa innakum idhal lamin al-muqarrabin lalle ku dan kuna daga cikin makusantana wanda za a kawo ku kusa kusa a ba ku matsayi sai mukami musiba ce Ya za wani aka zo shi mukamin nan kawai duk abin da aka ce yayi saboda zai samu mukami zai iya ko maman shi zai raba da duniya yana iya raba ta da duniya don ya samu mukami falamma ra'a musa falamma ra'ahum musa yayin da annabi musa ya gansu wa kana zalika fi yawmi idin lahum ranan wani bukin su ne da suke manyan taro kala lahum musa waylakum annabi musa ya kalle su yace oh kaitanku la taftaru ala allahi kadiban fa yushitakum bi adab kada ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah kada ku yadda ku yanka ƙarya ku jingina ma Allah wa yushitakum bi azabin sai halaka ku da wata irin azaba mai tsanani wa qad khaba man iftara wanda duk ya yanka ƙarya ya jingina ma Allah ko ya tadi yayi asara ya gama yawo kakkuyi ya fare masu magana ba badaha ko ba su ji ba qalu ya Musa suka ce kai mu ba wa'azi zakai mana ba ba mu da maganan wa'azi imma an tulqiya wa imma an kuna awwala man alqa ko dai ka jefa abin da aka ce kana yi ba kana zihiri ba to fara ko kuma mu mu zama mu ne farkon wanda za mu fara qala bal ya ce a ku ku jefa wannan shi yasa malamai suka ce a wani wuri can cewa duk lokacin da mutum zai yi munakasha da kai har dai shi ya nemi ku zo ku yi gardama ko ku yi wani munakasha to shi ya fara kakka yadda ka fara ya fara ka gama jin nashi ka ji inda ya kwanta ga daga nan ma sai ka gane wasu kayan da ka ɗebo ma ba sai kayan amfani da su ba yanzu sai ka ajiye su reserve ka riga ka gama jin inda makaman shi suka kare daga nan ka nemo naka guda ɗaya ka taka mai kajan da daga nan ma an gama kun tuna da muka yi magana in ilmul kalam ko sai nan ilmul kalam ya zo ko masu gardama za su fara magana ce fara ya kozo shi wannan aka ce fara aka fara ya zubo dalilai ya zubo dalilai amma fa akwai kwakwalwa shi domin da ya zubo wancan ya zubo ya yi magana ya yi magana duk sai da ya riƙe abin da shi wancan ya ce sannan ya ce mai a wuri kaza ka ce kaza a gaba kaza ka tambayi kaza ka ce kaza ka ce kaza ya tattara duka abin da ya faɗi ya ce to ni tambaya ɗaya zan maka lima ya ce kuma ita kadai ce makamin nan da na zo da shi da an matsa nan da abu ya ƙare amma lima ita na tambaye shi yace ne makamin dan ilmul kalam na ji daga bakin su ne ai na ga muku cewa sun suna hira ne a wani wuri yace ba maganin dan ilmul kalam banda ka bar shi maganganun shi ya gama bayan ya gama ka tambaye shi ka ce lima yace kaga lima tana ji musu to da aka ci ma da ya abun nan kawai sai ya ce mashi lima ai ko daga nan yace ya kidi me yace ka lalle malamin nan naku malami ne a sa rana a dawo ya ce shi kenan mukabala ta kare mu ko yanzu mu karanta littattafansu da ya ce a daina karatu littattafan yan ilmun kalam amma yanzu a ji a karanta tun daga abin da ya bada ansa na limata magani to da ka saurare shi wasu kuma suka ce a wajen zaudatul ukala wannan makaranta ce amma fa ta masu hankali ya ce ka sha wannan maganin idan ya kasance kana so ka ba da uzuri ne saboda ka yi ma wani ba daidai ba to kakkaje da rana ka je da daddare idan kuma kana neman ka samu wani abu ne wurin wani kana neman alfarma to kakka je da daddare je ka ido na gani ido na ya fito ko mhm. ya ce saboda fuskar nan da kake gani tana da daraja tana da kwarjini idan ka je neman abu wurin mutum ido na ganin ido ga shiga ka wani bai iya kallon idon ka ya ce ma a'a inda zai iya zai ce shi kenan shi kenan shi kenan zai ya tafi ya ce kai amma da ya cika mai ido wallahi ya kaza to kaga ka samu inda ma ka je in ko laifi kai ba mutum to kaga je da rana ido na ganin ido domin in ka shiryo abinda zaka ga gaya mai ka da uzuri in ya daga kai ya kalle ka ya su zube abinda ka shiryo ka gaya bai duk sai ya baje gaba daya ga nemi mi zaka ce sun bace duk abinda ka kamo ya sulle sai ka fara ba kirkita ta fara ka kobi amma inda daddare ne bai ganin ka ba ko ya kalle ka ba ka gani shi sosai sai kai ba ka ta faɗo abinda zaka faɗi wataƙila shi za bari ke zuwa ta taɗi da daddare kowa ya gaddara ƙarya iyaka abin da zai iya da daddare saboda ba ka <laughs> da fuskar shi ita ƙarya buhu-buhu shi ma ya ƙarya kwando-kwando su ba ce mai ya zo da rana ka gani in ba da gaske ke ba guduwa zai ce ba a zuwa gidanka da dare a zo bayan la'asar sakaliya ido na ganin ido ku zauna can duk abin da za ku faɗi ku faɗi a can ka gani a mai haka sau ɗaya ka gani ko zai dawo mhm. ba wurin yin ƙarya wata ma in yi har cikin gida a ji ba da dare su nemi wani lungu ta mutum wata unguwa su je su zauna a wani lungu ci ta gudun karya ita karya shi karya kowa buhu buhu an za ka ce yi gaskiya ya ce a matan zamanin nan sai da karya ita ma aka ce sai gaskiya ta ce samarin zamanin nan sai da karya daga nan zuwa get din nan mace tana iya yin karya ɗari ba sai ta shirya ba malam sani abinda za su zo yanzu daga nan da tuna nan tsaye daga get din can sai a hangi wani wanda ba a so su faɗa ɗaya ta ce eh, inna lillahi ga wancan ba na so mu da shi menene to ban san abin da zai ce ba ce a ah, muje je kawai laffaza shi kawai in an je laffaza shi idan ta isa wurin nan ta dinga laffaza shi ko tana zubo ta tana zubowa kwando kwando in ta kai wani wurin ta ji gargada sai ta koma wajen ɗayar ita ma tunda ta ci a laffaza sai ta ce wannan ita ce kawata kande ita to an miƙa mata ragamar ƙarya kenan ya ta ansa ita tumata dinga zubowa buhu buhu buhu buhu buhu buhu shi ko bai gane ba gama haya dauko ɗauko kuɗi to yanzu ina za ku yanzu su ce ga ɗan ƙanwan mamansu ta mutu a zariya ma zariya za su to sai kuɗin mota ƙarya kuma suke yi an kasu can a bakwa ba wani zariya ƙarya ne duk sa shi kuɗi ba shiryawa suka yi ba yanzu yanzu nan buhu buhu don haka yin kaji mace wai ta ce wai ta rasa abin da za ta ce a gaban wanda za ta yi ƙarto gaskiyar magana abin nan ne kawai Allah ya shirye ta ne shirye ya ce amma in ba haka ba su yi ta ba su shirya ba ha ba mala yanzu nan za ka ji ta kwando-kwando to ya za a yi a ce maka an haɗu wannan duman kan bola ne ya haɗu da gunan shanu kuma a ce a fitar da kankana ana bada sai dai tsiya to amma ba shi ne mahallin shahid ba mhm. kakku ma Allah ƙarya wa kumbi a zabin? ya gaya masu wannan basu ji ba sai suka koma suka ce su ba wannan suke so ba ko dai ya jefa nashi ko kuma kai su kuma su jefa qala bal ya yace ku ku jefa fa'iza idha hibaluhum wa isuyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga waɗannan igiyoyi da sandunan nan da suka yi ana turanta masa shi ma ana saka masa saboda sihirin da suka yi annaha tas'a yaga kaman gata tana tafiya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa nan ko take annabi Musa ya ji wani irin tsoro ya shiga cikin ransa nan an ce shi ba tsoro ya ji wai dan kada ko ai tsoro ya ji kada wawayen mutane su ga abun nan da gaske ne kawai su bi su amma kuma kaga ya nuna an yi wani abu ya gani ma ya nuna ana iya yin sihirin kuma shi yasa ka dunkule ka ce ba sihiri kuskure ne kuma rashin ilimi ne abinda malaman suka ce cewa suka yi sihiri tabbas ana yin sihiri amma sihiri ya kasu ma kashi uku ne suka ce akwai sihiri wanda ake ta hanyar sha'awaza ta dabo Aima a juyan ma Aima wayo Aima wani irin dabara wanda su dabaru ne dabara ce aka yi ma kai baka gane ba kun ga wani da ya ce ba sai irin sai ya ɗauko takarda ya zo sa a ya ce wari ya nuna mutane ai wannan su dabaru sunan shi dama shi wannan ba abin nan bane mai wayo yana gane wannan to amma shine na tsaya ai ma su dabaru ai ma ido rufa ido ai ma wani abu kaga kamar haka yake amma wayo aka yi ma wanda ke da wayo sai ya gane ga yadda aka yi kamar wanda zai zo ya rika cewa yana shiga cikin cikin raƙumi sai a ga ashe ta karkashi yake bi yana wucewa ka gano wannan dabara ce aka yi ma wannan su dabaru ne shi ma kuma ana yin wani ba zai gane wace cewa ba yi komi ba amma masu wayo suna gane cewa wannan akwai wayo da aka yi na uku sai ya ce na biyu sai ya ce ana yin sihiri ta hanyar amfani da shaidanun aljanu to wannan in an yi amfani da su in ba Allah ya tsare mutum ba shi ma ta hanyar askar ko kuma abin da Allah bai kaddara ba zai yi ba to wannan yakan yi tasiri har ya illanta mutum wajen lafiyar shi ko wajen abin da shi ko har ya kai ga masanadiyan mutum ya mutu biyu kenan sai ya ce na uku shine hanyar da ake yi ta hanyar kayan kimiyya a yi wani abu na ban mamaki saboda wasu kayan kimiyya da Allah ya ba mutane ilimi suka hada wanda inda da ne ka kalle su sai shi maka ce sihiri sunan shi kuma ba sihiri ba ne amfani da kayan kimiyya ne kamar yanzu yadda muke amfani da live misali yanzu wani yana wata duniya sai ka ɗau waya ka ka buga in ka sanya shi a kan video call sai ya fito daga inda yake a wata duniya ku ta magana inda da ne duk wanda ya fi ya girme ni nan wurin aka gaya mai haka zai yuca zai sihiri ne akai haka ne ko tutayen kimiyya akai ko ku a ce maka za a yi robot a yi inji kato irin mutum amma kuma ya fi ɗan adam karfi yana ɗaukan tons da yawa shi kaɗai ya ciccibe su ya kai wani wuri da aka yi programming ɗin shi ya aje ko ya ɗauko daga can ya aje kuma a ce cajin shi ake yi batir gare shi za a sa shi ne ya caji cajin nan na karewa ya tsaye amma in caji na nan ya ɗauki kaya ya wuni shi bai gajiya da aiki yadda aka yi programming ne shi a da kimiyya ce ta sa ta dalilin wannan amma da izinin Allah shi ma dan duk abin da wani zai dan harta halitta Allah ne ba shi izini to wannan kimiyya ce shi ba za a ce mai sihiri ba amma wanda ba su da ilimi shi ma da za su gani ta za su sihiri ne haka ne ko to saboda haka abin nan ne to waɗannan su ne kala uku da kuka diba cikin wannan abun nan as-saqafa wal hadith na wannan abun nan da aka yi magana da suka zo maganar sihiri da aka ce bu sabal mubiqat ku nisanci abubuwan nan bakwai masu halakarwa da yazo ya dauki na daya da yazo ne magana ashirku billah sannan was sihr da yayi maganar sihiri sai da yazo ya sharhin shi yace sihirin nan kala uku ne kuma yana faruwa a hakikatan akwai shi amma kala uku ne akwai wanda ake yi ta rufa ido irin wannan kamar da na faɗi akwai wanda ake amfani da shaidanun aljanu kuma ya yi ya tasiri in Allah bai tsare mutum ba akwai kuma wanda ake ta hanyar kimiyya ne kayan kimiyya ne mutum sai gan shi kamar sihiri shi wannan ba sihiri ne kimiyya ce ta sababa irin wannan abubuwa kama ka zo ka dunkule ka ce kwata kwata babu to shine fa wannan shine kuma wannan wani ilimin ne daban ya fito ko kulna kun ga wannan alama annabi Musa ya ji tsoro sosai Allah sai da ya kawo kariya ya ce muka ce mashi la ta khaf innaka anta ala kada ka ji tsoro kai ne sama da su kyale su duk abin da za su yi wa alqima fi yaminika ka jefa abin da ke hannunka talqafu ma sana'u za ta haɗi iya abin da suka yi innama sana'u ai kai da sahir abin da suka yi ba komai bane face makirci ne irin na mai sihiri wala yuflihu sahiru haythu ata mai sihiri ko ba zai ci nasara ba duk inda yazo ko yayi abu mutane suna ganin kamar ya ci nasara yanzu nan gaba sai ya fado sai abin ba tabbas a cikin abin walamma alqa musa asahu yayin da annabi musa shi kuma ya jefa sandar shi fa idha hiya talqamu ay kullu hibalahum wa isiyahum sai gashi tana hadidi dukkan igiyoyin nan da suka sa da sandunan su وقيل بأن رجلا ama كان يقف في المشهد aka ce haru da wani mutum makaho yana nan a wurin sadda ake abun faƙala liman haulahu hal zahara ala batsani hayyati musa shay'un awai a cikin abun nan ita macijiyan da ta haɗiɗiye an ga wani abu an ga wani abu alaman da ta cice an ga ta yi abun nan ɗinta ya zo an ga wani abu abun nan ba sai aka ce mashi ƙalula fa'amana amana fil hali nan take shi yayi imani ce wannan yafi karfin sihiri in ba ka ba ba sai mun ga ta hadi da yawu ta yi ta kasabiya ba walamma ra'a saharatu ai zalika yayin da masu sihiri su ma suka ga abin da ya faru ai kanu bi anna hada laysa bi sahir sai suka tabbatar suka sakankance lallai wannan ba maganan mai sihiri bane annabi Musa ba mai sihiri bane ne anna ma fa'alahu laysa bi sihrin sannan abin da ya aikata kuma ba sihiri ba ne walakin na ha mu'jizatun min qibalillahi ta'ala wannan mu'jiza ce ta bangaren Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya duka wannan abu abu ne wanda yake yazo daga Allah Fa'ulkiyar Sahara saharatu fa daga nan sai aka wurgar da masu sihirin nan suka faɗi suna masu sujada inan da suka gane gaskiya haba da suka faɗi ma ina qalu bayan sun faɗi suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai gaba daya ubangijin halitta mun yi imani da shi gaba daya saboda kada fir'auna ya tsammanin shine sai suka yi tamyizi suka bambance suka ce rabbi musa wa harun shine ubangijin musa da harun dan fir'auna ya jiba a magana fa yanzu ta fi karfin shi ta tsallake shi sun yi imani da ubangijin talikai wanda shine ubangijin musa da harun alaihi salam قال ابن عباس لما سجدوا أراهم الله مقعدهم في الجنة da za a yi su dawo abuwa malam an daga mutum ya wannan gidan yana tunanin abun nan ɗinsa ne bai gane can bane kawai ba ko dai rashin yakini ko rashin ganewa ma kwata-kwata tun bai gane ba abdullahi ɗan abbas cewa yayin da suka faɗi sujadan nan da suka yi kun ga wannan ko ya nuna mana wani abu yana nuna mana fa wato Allah tabaraka wa ta'ala ba yawan aiki ne babban abu a wurin shi ba yi domin shi shine babban magana shi yasa ku rike ka'idan nan da ake cewa al-ibada mabniya 'ala al-aslayn al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah ibada gaba ɗayanta ta tattaru ne akan asali guda biyu yi saboda Allah koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi kayi kokari ka jawo shi ya zama saboda Allah idan ka ji ma ba zai zama saboda Allah ba gara kai wahala ma kai kudi ba cikin wannan da muke magana cikin tambihul ghafilin ko aka ce wancan malami da ya zo zai wuce ne fa ta bakin rafi kawai ya ga sai ya ga an yi odan wani kaya cikin tuluna kamar goruna mu ce yanzu gora irin goruna na abun na daɗin nan anyo yi odan kaya har guda talatin kuma yaga ana ta kaffa kaffa da su ana ta kaffa kaffa da su ya zo zai wuce sai ya ga bari ya alwala bakin rafi da zai alwallan nan ya ga mai tsaro yana ta kallon shi shi ya san babban malami ne sai ya ce masa menene a cikin waɗancan tulunan da aka yi oda sai ya ce ina ruwanka da za ka shiga abin da ba ruwanka ku ya ce a to yanzu ne ma da ruwa na ma yanzu yadda na ga kayi inkarin nan ya nuna akwai wani abaci da aka yanzu ne na fi so ma in san me ya ciki ku ce tun ka sani me za ka yi sai ce ya man ko ne nan daga nan ne za ka san me zan yi sai ce to giya ce amma ta gwamnati odan kayan gwamnati ne giya ce aka yi oda saboda akwai baki da za a yi su kuma bakin na can haure ne su ba sa zama sai da giya da aka daga cikin abin da za a girmama bakin shine aka yi oda giya da za a ba su su rika su rika jin daɗi to zo sai kai mi yanzu mi za ka yi da kaji sai ce ban wancan karfen ka ga abin da zan yi shi kuma yana ganin kamar gatse ka yi a baka karfe to bari a baka karfen bari a baka karfen mu ga abin a ce ma wannan ta gwamnati ce kayan gwamnati ne ka ce za ka taba ya ban karfen ka ga abin da zan aka ba shi karfe kuwa ya dinga rusa waɗannan tuluna ana ihu ana jira yau wannan to wai mata ina za a kama shi ba an tashi kamawa ta ina za a ɗaure shi ya dinga fasa tulunin nan sai da ya fasa ashirin da tara saura ɗaya sai kawai yadda ƙarfen ya bari bai fasa ɗayan ba aka damƙai sai gaban sarki shi kuma aka je wajen khalifa yana jin nauyin ya riƙa ya tambaye me yasa a rubuto shi da kanshi khalifa ya faɗi me yasa ya fasa masu giya ba su iya faɗi a lokacin ya ce imam me yasa kai abin da kai yace ni nayi ayyuhal amir me yasa kai abin da kai yace ni nayi da ya matsa masa yace me yasa kai abin da yace yace taimakon ka nayi saboda ni nayi maku aikin hisba ne ai ana son ai hisba abun nan ba hisba to ni nayi maku aikin ta ne kai ba kai ba na taimake ku yace waye nada kai ce wanda ya nada ka wanda ya nada ka shi ya nada ni ce Allah ya wannan aikin <laughs> yace to shi abu yace to ni abin da ya bani mamaki me yasa da kai aikin ka fasa 30 29 cikin 30 baka fasa ɗaya ba sai ka bar ɗaya yace akwai dalili wannan sirri ne tsakani na da Allah amma tun da ka tambaya sai in gaya ba lokacin da nike fasa sauran nan sannan ba kowa ba masu ihu ba masu jinjina man balle in ji daɗi kawai abin da nike kallo Allah nike kallo kuma a lokacin da kai da duk wasu wakilanka ba na ganin ku kaman ina kallon ku ba ku da bambanci da kiyashi a idona da aka ban jin tsoron ku ban ji tunanin wani abin da za ku yi man duk abin da za ku yi man dai akan wannan ne ban damu ba ba na ganin ku illa kamar ina jin kiyashi ne kawai ke bi na ba na jin tsoro da mai tsaron da ku duka ya ce ta to ɗayan kuma da ka bar shi fa sai ce shi kuma wannan lokacin abin da ya sa na bar shi mutane sun zo suna ta ziga ni sai na fara jin wani abu a raina na jin daɗin na yi wani abu don haka shi da na fasa shi da ba don Allah na fasa ba kuma ta dalilin wannan kana iya samun iko a kaina kuma gane ta dalilin wannan ɗayan da na yi ba don Allah ba zai iya sa Allah ya ɗora ka kuma a kaina amma waɗancan sauran da na yi saboda shi ba abin da za ka yi man kun gane da ya gama ya ce to ka buyin zuba za mu yi ban sayan da za mu yi da kai ba mu shawara to yadda za mu yi da kai ce shawara ka koran daga garin shi ne mataki da farko ga korar da kasa korar daga garin nan kawai to sai kun zo tambiyul gafili na ranar juma'a za kun ji sauran aka kawai wuri kawai karatu ku ji zuwa nan za a tsaya an tsaya littafi ne ku nema karantawa muke ran juma'a ko a ji araha mutu araha kawai a ji araha kun ji ya inda muke so muhallin shahid to sannan na biyu shi harunan rashid a lokacinsa shi ma ya taɓa yin baƙi sai aka kai su gida can bayan gari inda za a je je ziyarci baƙi a je a yi bushasha ko aka je bayan gari shi ma bayan garin nan da aka je sai masu kiɗa suka zo wadda take zabiya wadda aka su kun san zabiya ko? mai zabiya kai halami bai kakkaɓe kai mai zabiya kaifa ya mai da ji ko? ina inda inda yanzu ya ma koma sahun baya da ajiye ta ko ina ka je sai ka kana bace banne me zabiya to mu jari gakka eh to eh ko kuma idan ka kuli je zabiya <laughs> baraka eh wala ne yare yare ida ladan ga ya masa zabiya ya ko eh ka ce mi to kaji ya. wadda ta shahara wadda za a zo ita ce abin nan babba ake ba matsayin ita ce abin nan ba to ta zo ta yi waka ta yi waka sai aka ce waka yau ba daɗi sai ta ce abin da ya sa waka ba daɗi akwai molanta da take amfani da shi kai yanzu shi ma na tambaye ku baka sani ba to jita to to shi ba shi ne za gane ba ko piano wanda take wakan da jitan jita dai wannan da take waka da shi to babu ta ce aje a ɗauko abin nan ba sai ce to a ina yake a da dauko aka ce a da dauko mai dadi wanda zaki kada a kidi mai dadi mai daukowa ya tafi daukowa yana dawowa yana sauri sai ga mu da wani malami yana tsintan kwallon dabino ma shi shi yake samu ya ci abinci a ciki ya abin nan ma ya ganshi yana sauri ya ce lafiya nake ganin kana sauri kamar tashi hankali ya ce sauri nake aike na aka yi ka kake irin wannan saurin haka na min menene aka aike ka ya boya ba cikin abin nan ya ce ne a cikin ka ya ce malamai kun ci to abin kiɗi ne aka aike ni an karɓo saboda ana can za a yi buki abin nan kalifa na can za a yi kiɗi ne a more amma zabiya ta ce ba abin kiɗi shine na je na ɗauko ya ce mu gani ya ansa ya raka shi da ƙasa ya ce ai kai yau kai kai ba ba sa abin da za a ce ba ba saboda haka kawai sai fara ba da sallahu ma gidan masu abin da ya kira masu kurkuku ya ce to yanzu ban ma sani ba ko in fara ba ku shi ku rike kafin sako ya kai ba sarki ko ko sai bayan an je gaban sarki ne za a zo a damko shi ba mu sai inda za a mai ba suka ce aje dai a ji abin da zai ce aka tafi da shi gaban khalifa ya fasa gurmi aka zo aka ce ɗan jikar da yake rike da ita ya aje ta nan waje ya ce ba zai aje ba ya ce abinci na ne na halal ciki na kitsintan dabino na wanda zan ci in ci wanda zan ɗan sayan samu a yawon sayan sai kayan rubutu da karatu na ba zan aje ba a'a ta ce to kai da baka san ma yau ko za ka kwana a duniyan ba ko ko a kurkuku ko ko in kai sa'a ka ci abincin gidan sarki me na ka ce a dai banni da nawa akai akai da shi aji dan buhun nan yace ba zai je ba ya shiga ga ma khalifa ya ce ka bashi da kayan shi shi da ba a san ma yanda za kare da shi ba ba shi ya shigo bayan kuma an ce ya shigo sai ce god kuma a bashi ya shigo ya ga wannan dandalin da muka abinda muka shirya a keɓe wani wuri na daban nan zan ganshi kada ya gama abinda za a yi kaga da ma an ƙara samu wata fa'ida shi ma ya shiga gaban shi ya ce bashi malam me yasa kai mana abin da kai mana ya ce mai ayyuhal amir haka suke tambayin su me yasa kai abin da kai ya ce mai nai da aka maimaita so uku sai ya ce to abin da na yi taimakonka na yi saboda na sani kakanka da babanka da kai ma kafin shi ɗan ya zamar da kai kukan hau kan mimbari ku ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun yace babanka kakanka na hau mimbari ya faɗi wannan babanka ya hau mimbari ya faɗi wannan kai ma kafin ka zamen nan kana hau mimbari ka faɗi wannan sai na ga yau a ce amir da kanka ka zame kuma mu baka ba mu taimake ka ba ba mu ma adalci ba sai fashe da kuka kawai sai fashe da kuka ya yi ta kuka mai tsanani daga nan sai ce je Allah ya mana kuwa gaba ɗaya amma je ya ɗau buhun shi ya koma ya ci gaba da tsintar dabinin shi bayan nan aka ɗauko buhu abin nan ba jaka guda cike da kuɗi dinariya aka ba ɗan saƙo amintacce ya ce ka bi malamin nan in ka je ka ga ya tara mutane yana ba su labarin abin da ya faru tsakanina da shi to ba dan Allah yayi ba yayi ne dan shuhura dan a ce mai shiwa ne shi yasa yazo mana wannan abu in kau yayi shuru ya nuna saboda Allah yayi ba dan neman matsayi ba to ka bashi kudin nan in kau ka je yana magana ka dawo man da kudi na sannan kuma a koma da sojoji su dan koshi su kulle shi Allah ba zai taimake shi a mu ba domin ba zai taimake shi akan mu ba domin ba dan Allah yayi ba shi ma amma in bai ba kowa labari ba ba shi jikan nan dan Allah ya kuma ba mu iya faɗa da shi dan saboda wanda ya saboda Allah ba ya faɗa da shi kuma daure kun gane aka je to aka tare ya bi malamin nan ya bi shi ya shi ya ga tun ma da ya bar wurin ko magana da wani bai ya yayi ba shi da ya ci gaba da tsintan wannan abun shi da yake tsinta ya tara abin da zai tara ya kai gida ya ci ya rayuwar shi bayan ya ga haka nan sai ya ɗauko jikan nan ya ce kaji kaji abin da aka ce amma yanzu gashi abin da muka gano don haka ga jika amirul mumini ne ya ce a baka cike take da kuɗi ka daina wannan tsince-tsincen an baka wannan jikan ya ce to ina ne ina wannan mai dama amir ka ce ya maida ta inda ya ɗebo don ka aje ranar lahira a tambaye shi ma ya ce ni ya ba ya maida ta inda ya ɗauko kafin ranar da za a tambaye shi Ba ka ba ruwana da wannan ɗin kayan a ƙara ɗaya a ba ba ba kwa za su karatu wanda suke zuwa tangarau suke ji mai mai kawai rike wasu kuka kula ta kula ta zan kudi kula ta wace mai mai ta bako ɗan burda yana abuja ma na ka dawo tsawa wannan cikin madrasatul du'at ne mun sha faɗin sa shi ma muna magana fa saboda yi dan Allah ne wannan yazo ya ga wata itaciya ana bautan wani Allah a wurin ya ɗauki gatarin shi ya ce zai je ya sare ta yana tafiya a hanya sai gamu da shaidan shaidan ya yi sifa irin ta mutane ina za ka kake wannan sauri ya ce ɓanna ake yi ana bauta wani Allah can wurin saboda haka zai je ya sare ta ce gaba daya huta ya ce a ba za ka je ba ba za ka sare ta wace sai ya je ya ce to zai ga yadda za a yi ya ce za ka tare ni ne suka kama kokowa aka ɗauka aka liƙa shi da ƙasa aka danne ya ce tsaya tsaya tsaya tsaya mai sulhu tsaya mai sulhu tasa ni mai sulhu ya tasa shi ya ce kaga wacce itacen da za ka je ka ture ba wani abin nan ba ne akwai hanyar da za a baka kai aikin da ya fi ta mahimmanci in kana da kuɗi ba abin da ba za ka iya yi ba sai ma ka sa wasu su yi ba sai kai ka je ba yanzu abin da za a yi zan sa zan rika baka dinari biyu kullum sai kawai ka tara kuɗi in ka tara kuɗi za ka yi aikata aikatan da ma sun fi wannan aikin ma abin nan ɗinsu ba maimakon wannan abin da za ka yi ya ce gaskiya ne ba to ya za a yi rika samun kuɗin ya ce kullum ka ɗaga hankaɗan filon ka za ka gani kullum ka haɗa in ka tashi da safe ka ɗaga hankaɗan filon ka za ka dinari dirhami ko dinari biyu a gargashin filon ka ya ce to shi ke nan faɗa ya ƙari ya rabu da shi shi ya tafi shi ya tafi ya ce rana ta farko daga hankaɗan filon ya ga kuɗi daga dinari ya ɗauka ya ƙara ganin rana ta biyu ga sunan ya ƙara ɗauka rana ta uku da ya ɗaga ba komi ya ce a ya ƙara zuwa rana ta babu ya ce to ya san yadda za a yi bari ya koma wato ya yau da ran kenan ya tafi zai je ƙara sare itace ya suka hannu ƙara zuwa ina za ka yi ce sare itace nan za ba ga yadda aka yi ba ya ce to yau ba ka yi sa ba yau komin tsiyarka ba ka daɗe ba ka sare ta ba suka fara faɗa yau sai aka juya aka ɗaukar shi ma ka liƙa shi da ƙasa aka danne ya gama za a kashe shi ce to ni ma na yi ma tsaye kai ma yanzu sai kai ma afuwa ni ma na yi ma afuwa ta farko kai ma kai ma sai kai ma afuwa ya tasa shi ya ce to na yi ma afuwa amma fa ka gama yawo ya ce ka ga lokacin ya ce bai to bari ka ji shaidan ne wannan da kake faɗan nan da kaga mun yi da na farkon da na biyu da shaidan shaidan ne ni ya ce ka ga farkon nan da kai faɗan nan da ni da ba kai ma afuwa ba ka kashe ni da duk duniya kowa ya huta da ni saboda saboda Allah kake yi to amma da na yau da reka nace ma ga kuɗi sai ka bani to yau kuma ni kuma da na kashe ka kai kuma da ka mutu a banza saboda wancan karan saboda Allah kake faɗa yau kuma saboda kuɗin da ban sama hankalin hulo ba kake faɗa to da ka yau faɗan yau ba saboda Allah bane to da na ci nasara kan ka kai ma da ka mutu a banza na kyale ka ne don saboda wancan kuma da wata manufa ina so mu ci gaba da fafatawa wani son ka mutu ci gaba da buga da ni da kai ya fito to mushkilan shine ka je ka bada labari kaga waɗancan biyun na farko suna cikin tambihul ghafili na ibnu nuhas ba na sarmakandi ba kada ka je ka bugo a wani wuri wani ya ce ya karanta sarmakandi to ba da waye zuwa kala wace wahala faɗi masa littafin ga gari suna da shi ne ba ba dai rigima wace amma na ibnu nuhas ba na makandi ba tambihul ghafilin guda biyu ne wanda ne ni na sani akwai na ibn nuhas akwai na makandi na yau usman dan Fodio ga gani ban ma san shi ba wannan sai kai za ka kawo ya ce akwai na shehu usman dan akwai akwai akwai ina da shi akwai na gan shi yana nan cikin majmu'an sosai to kun gani ya kamata ba wannan a ce ma mun karanta shi akwai na shehu usman bin fodiyo ma shi tambihul ghafilin akwai sosai kuma gashi an yi majamu'an su ma na littattafan in ma baka da ɗaiɗaiku yanzu zan haɗa su wuri ɗaya har da turanci kawai mutane kawai mutane ba abu abin nan dan banzo kaji har da na turanci ga barista da sarkin karatu littattafan turanci na gaishe da ɗirka ɗirka ka nemo wannan shi ma kai ta aiki inda kai kana da aikin kana da ƙoƙarin karatu ɗibga ɗibga ina ganin su duk ya karanta ya karanta na a wannan ai to lauya ne shi ya zama da karatu wanda na banzawa ya iya balle na gaske inda wani zai je ya karye shi littafi guda kawo sai sun karanta to kaga ko Allah ya taimaki mutum ya gane ya zai karanta na kirki ya jin wuya ai na je ofis din shi wata rana da ya je Saudi ya zo da su dima dima ga sunan diya biyu yana ta karanta wanda ya saba da karatu wanda shi habit ɗin ne karatu in bai karatun ba ma san ne yake jin bai jin daɗi yayi tai yayi yi kai ta kallon shi har kai mai kallo ka gaji shi mai karatun bai gaji ba kuma ka samu su kai ta karanta suna nan to wannan shi kuma cikin wani littafi ne da ake cewa madrasatu du'at na Sheikh Dr. Abdullahi Nasirul Ulwan a ciki ya kawo yana karantar da masu da'awa ne cewa duk abin da mutum zai yi ya yi kokari ya tabbatar da shi saboda Allah in ya ji wani abu zai faɗo wanda ba saboda Allah ba ne to ya bashi kawai ya fito ko to an gama faɗin littattafai to da yanzu rikicin abun wani sai ka je ka faɗi mai magana ya ce shi tun da uwar shi ta haifai bai taɓa ji ba to kaga nan daga nan baka da littafi ya za ka yi an barno mhm, ko ba ka ɗaya kai mashi barno eh sai ran da ya da ba ka san garinsu ba ne wata rana a sakkwato a sakkwato ne ko zamfara sadda aka nada aka nada aka ce ana shari'a ya ka nemi wasu malamai aka ce su zo a kwamitin malamai da aka zo kwamitin malamai sai aka yi tabin abubuwa irin wanda dai za a ce babu kyau a ce a sassoke su abin nan ba aka zo don kiɗi da waka haba malam wasu suka ce ba inda aka ce ba su da ba ina je wanda lawo ba zai ba abin nishadantarwa ne an ce suka kawo uzurori ai ma an ce a yi dunduma in an yi aure an ce wace to ba ko zai wani malami ba datti da ya zo makaranta ya ce ai gashi nan yanzu ma rikici ai ita shari'a da aka ce za a yi gasu nan sun fara gardaba sun ce babu kiɗi kiɗi da waka ba komi sai aka ce kai kuma me ka ce masu sai ce to ni me zan ce ba su malam abin nan ba su zo su ce ina dalili aka ce dalili kake dai ma aka ce aka ce ya dauko igasatul lafat aka dauko igasatul lafat aka zo aka dauki babin tun daga inda aka fara magana aka zagaye shi da jambiro gaba daya aka ce to yanzu aikin ka je ka kai musu tun da kai ka ba mu labari aikin kai yanzu ka tafi ka kai musu littafin gaba daya ka ce gashi nan su duba ta ya za a yi bayan ibnu taymiya har mujalladi biyu ibnu taymiya ibnu qayyim din yace abun littafin da ke magana annahyu anir raqsu yayi magana mujalladi biyu dima dima sannan banda wanda ya a cikin igasa to muka tafi cikin littafin mu dawo gida na tafi yawo da yawa so na haka aka ce to na haka falamma ra'a fir'aunu dalika yayin da saboda haka abin da muke so nan mu ce kun ga masu sihirin nan sujada ɗaya suka yi da suka faɗi a sujadan nan Allah bai bari ba sun taso sai da ya nuna ma kowa inda zai zauna a aljanna shine abin da shine abin muke so shine dalilin wancan maganganun da aka yi cewa yi saboda Allah ba yawa bane yi dan Allah ne sujada ɗaya suka yi suka fadi suka yi sujada suka sa goshin su da da suka ga wannan sujadan su koma ga Allah su tuba sai aka ce kafin su dago kowa sai da aka nuna mai gidan shi aljanna kaga daga nan sun yadda su rike wani abu kuma daga baya shi yasa da aka zo aka ce ga abin da za mu suka ce ba ruwan su da spirit ba ina wahalil imanu billah ya tabi a falamma ra'a fir'auna zalika qala lahu yayin da fir'auna ya ga haka sai ya ce a amantum ay lahu qabla an adana lakum kun yi imani amantum lahu qabla an adana lakum kun yi imani da shi tun kafin in ba ku izini yanzu za ku yi imani amantum lahu qabla an adana lakum ashwara aya ta 49 wahalil imanu billahi ya ta yanzu kun yi imani da shi kafin a baku izini wahalil imanu billahi ya ta ayali izinin min albashari ayyuhal jahil yanzu shi imani yana da bukatan har wani dan adam ya bada izini kai wannan jahili amma za ka yi wannan magana ثم قال فرعون sannan فرعون yace innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra yace wannan ko shakka babu mun gano kun ga wani gazo fikirin wai shi ne babban ku wanda ya koya maku sihiri ku kan ku irin wannan sihirin ina to mun gano ma da kuka yi da gaske saboda kun ga shugaban ku ne wato shugaban ku ne wanda ya koya maku sihiri dan haka dole ku yi sosai ku bari a ce yarin jaye ku kaga wani gazol sihirin yayi ya kaso da Musa huwa alladhi allamahu masira yana nufin wai annabi Musa shi ya koya masa sihiri ba fa fir'auna yana sane annabi musa fa a gidan shi ya tashi tun yana yaro kun ga daidai ya kai samantaka gidan fir'auna ya dawo sai da ya wajen shekara talatin bai ban misira ba ya tafi madiyan sai da aka samu rikici na tsakanin bakibde da wannan dan aka cirya ga abin da aka yi aka zo aka gaya masa ana shirin a kashe shi sannan ya gudu fa ya tafi madiyan to yaushe ya haɗu da masu sihiri masu wannan yawan har dubu tamanin ko dubu sittin kuma duk suka zama almajiransa ya koya masa sihiri saboda haka fir'auna sai ya ce kawai ga abin وأنهم اتفقوا مع بعض ما أي مع بعض على ذلك ويسوني اتفاقي نشيد وسؤكن هكا ثم حددهم بالقتل والصلب sannan bayan haka nan ya masu barazana ya ce to kuwa zan kakkashe ku kuma zan rarrataye ku wa wa da dai abubuwa wala sawfa ta'lamu yace masu da sannu za ku sani ay la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min Ya yace wallahi zan yayyanke hannuwanku da kafafunku da sabani wala kuma ajma'in sannan kuma zan kere ku gaba daya duk zan kekkere ku gaba daya ashwara qala sahara qalu suko suka ce labai babu wata damuwa ba wani abu da zai cutar da mu inna ila rabbina munqalibun mun mun riga mun juya mun koma wurin ubangijinmu duk wani abu da zaka yi ba wani abu inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana mu kawai abin da muke kwaɗayi muke fata shine ubangijinmu ya kankare mana kurakuran da muka yi baya ma an kunna awwalal mu'minin saboda mun zama kawai farkon mu'mine mu ne farkon mu'mine shi yasa zaka yi mana haka walamma sabatu ala imanihim yayin da suka tabbata wato akan imanin su suka daji qama bi qatlihim wa salbihim wa taqti'i aydihim wa arjulihim nan ko tashi nan tsaye sai a kakkashe su a kekkere su a yayyanke hannuwansu da ƙafafunsu wasu malaman na cewa ba a yi ba wasu na cewa an yi saboda an masu abin nan ba qala abbas asbahu ay saharatan ay fujratan da sun waye gari su masu sihiri ne fa watsatsun mutane masu laifi wa amsau shuhada barara suka waye suka yammaci da safe su ba mutanen kirki ba ba masu imani ba suka yammaci masu imani shahidai ma shi ya sa aka ce an masu suka yi shahada saboda an kashe su sun yi shahada barara wanda suke masu ɗa ba sauran laifi an wanke masu laifin wanda suka yi mafi ra'auna ya kwashi fakana haza tsariya auwala man salaba kun gani alama an yi ko ya ce wannan azalumin ne farkon wanda ya fara kashe mutum a rataye shi aka rataye mutane kamar yadda can ma cikin tafsiri ai kun gance wanda ya fara samun wa kuke ce bata wide free masu man nan mid eh midwifery to a lokacin fir'auna aka fara hada cibiyan midwifery mid ne ko mid eh eh ba mu iya abun ba ko eh ya ba ce na iya bulatanci kawai ce ni ba bulatanci ne ba iya turanci ba ta ba dan barro eh to wannan abun dalilin a rika bincike ana zuwa a gano masu cikin nan a gano masu ciki saboda kada haifi ɗa namiji ba a sani ba da aka sa aka ce to a sa cibiyan mata waɗanda za su rika aikin ungozo masu rika bi gida-gida ba mun yi maganan baya ba kaɗan cewa suka bi baya gida baya gida-gida a rika binciken masu ciki ana masu antinatal a gama cece mai ciki don saboda ana bibiyan su ana bibiyan su an gano namiji ne kawai a sa alama a gidan in an dawo za a kashe an gano mace ce kuma dama ga yadda za a yi halal baidawi imamul baidawi ya ce wa kanu 80 alfan aw 70 alfan waɗannan mutanen wajen su dubu tamanin ne ko dubu saba'in ai adadu adadu man qutila man qatalahum min as-sahara adadin wanda aka kashe da masu sihirin nan su haka suke hamana ya bani sarha zai mu je wajen kisan mashi da mu zaya hamana daga nan yanzu an kashe masu si daga nan sai ne wani faka fir'auna nafsahu wasta da wazirahu nan take fir'auna ya kumbura hanci ya yi fushi ya kira mataimakinsa wa wazirahu hamana wa amarahu bi bina'i sarhi ya ce ya gina masa katon gini wanda zai hau sama limada ali ya tsali a man alaihi ai domin wanda ya hau kan wannan ya duba ala ilahi musa duk wanda ya samu ya hau ya je ya duba wa qala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace to ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni in ji shi ba ala haddi qawli qala ta'ala wa qala fir'aun sai fir'aun yace ya hama nabnu li sarhan ya hama nabnu li sarhan la'alli ablugha al-asbab yace ya hama na kaiman wani gini katon gini shine sarhan babba wanda zai zama mai bisa saboda ina ganin kai ma haka zan iya gani sama can asbab zan iya kama ya zama kaman tsanin haucan kololuwar sama in gani asbabar samawat zan haucan kololuwar sasannin saman nan in fa a ila ilahi musa leko in hango abun bautan musa nan da yake cewa wa inni la azunnuhu kadiban ina tsammanin fa shi makaryaci ne wa kadhalika ay li fir'auna su'u amali aka naka kawata ma fir'auna mugun aikinsa bai ma tunani wasu da'anin sabila ka tare shi daga hanyar gaskiya kuma da fir'aun illa fi fi sabat wato makircin fir'auna bai zama wani abu ba wace halaka ne halakakke ne duk abin da zai ba zai tasiri ba zai yi abu ya shirya rawa sahibu tafsir ay tafsirul kashaf wa ghayruhu mai tafsirin kashaf da waninsa sun ruwaito anna fir'auna irtaqa hada fawqa hada sab wato ya hau wannan ginin warama bi sahmin ila sama bayan ya hau sama ya ƙara harba kibiya wa arada Allahu an yaftinahu Allah shi kuma ya so ya fitine shi tunda dai shi halakakke ne farudda nasala ilaihi ai makhfadan biddami Allah da iko yake da aka zo kawai aka zo ya wurga kibiyarsa sai kawai aka dawo mai da ruwan kibiyan kuma gashi tabe tabe da jini da ya je harba ya harba kibiya da ya hau sama ya hau gidan abun nan din shi aka je sai ya harba kibiya da ya harba kibiyan kawai sai aka zare kotan a kota abin nan ta a ta kenan sai aka maido mai da ruwan kibiyan ya gan shi da jini taɗe taɗe ya ce aba ya samo faƙala laƙar ƙataltu ilaha musa ya ce ya kashe abin bautan annabi musa intaha shi ma wannan yana nan cikin tafsirul kashaf wa ghayruhu laqad sara musa bila ilahin ya'bud ya ce shi kenan an huta annabi musa ya dawo yanzu bai da wani abin bauta da za a bauta mawa saboda haka ya kaso shi hamma ga kibiya nan tabe tabe da jini yaqulu ta'ala wa kadhalika zuyyina li fir'aun su amali shine wannan abin da ake nufi ma'anan shi haka aka kawata ma fir'auna mummunan aikin nan nashi ya kaman da gaske ne wasu da anin sabila aka tare shi daga kan hanya ya kasa gane gaskiya wa ma kaidu fir'aun illa fi dalal fa fi tabat matan aikin fir'auna ma kirtin shi ya kasance ba sai cikin halaka kawai gaba daya wanda zana wanda da uluwan wa utuwan ya ko sauko daga kan ginin nan ya ƙara halaka ba abin da ya ƙara banda nuna ɗaukaka da taurin kai ya ce aba a yan gama wa jama'a qaumahu ya tsara mutanensa gaba ɗaya wa kala ya qaum ya ce ya jama'a ta aiki ya ƙare an gama yanzu abin bautan musa ma an gama da shi ya ce ya qaum alaysa mulku misra ba ni ne ashe sarkin misra ba yanzu komi na ne wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sannan wannan rafunan da kuke gani da rafin nil da rafin furat dukkan su waɗannan da suke tahowa suna tafiya ne ko na iska canal da wanda dai suka zazzage wasu ka abin nan su ana suez ko abin nan ba waɗannan manya-manyan rafunan da bahar da nil da wancan bahar ulzum na kusa da su ya ce dukkan suna gunana ne ta karkashi na ni ne nake sarrafa su ma ku yadda da haka afala tubsirun ba kwa gani ne ya kamata ku lura fa mulki ya ƙara ƙarfi kenan amana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu bi ko kuma wa za ku zaba cikin mu biyu shin fir'auna yace wai shine yafi ko ko wannan wulakantaccen wanda ko bayani bai iya ba haka yace ma annabi Musa yace wai shi za a zaba mutanen misra za su daure su zaɓe shi ne shi ya bi ko ko wannan wawan da ko magana bai iya ba wala ya kadu bi da ne falauna ulki alaihi wasu asuratun min zahabin au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarini yace inda da gaske ne ya za a yi a ce muku wanda yake wai shi manzo ne kuma ma habbabban manzo a ce wai gashi dan ba gida ba wani abu na a zo a gani na arziki inda da gaske ne da ba kawai sai a bashi wasu irin manya-manyan kayan mundaye wanda za a bashi ba gida manya-manyan gida a bashi da gine-ginen abun nan ba na zinariya da sai a bashi kaya na abun nan na fitar arziki a ganshi da gida a ganshi da abun hawa a ganshi da komi a ganshi da duk wani abu na zinariya auja a mahul mala'ika ko kuma a sa mala'iku su rako shi muƙutari ne suna haɗe da juna wannan na sauka wannan na sauka a gansu ga sunan ba iyaka kowa ya yi mara ya taho da kayan faɗa a taya shi faɗa to da aka wannan ne zai zo a ce mana abin nan ne su kuma suka ga eh gaskiya fa ma tun da ala haka ne to da aka fasta kauma fasta khaffa qaumahu daga nan sai rena hankalin mutanen sa shine fasta khaffa da yayi waɗannan maganganun sai mai da mutanen shi ba su da kwakwalwa mutanen shi sun zama wawaye fasta khaffa qaumahu fa ata'uhu daga nan sai suka yi masa biyayya suka koma sai yadda ya yi da su tunda wawaye ne na kanu qauman fasiki asalin su ma sun kasance mutane ne watsatsu ba sa son bautan Allah ba sa son nasiya kuma ko yanzu haka ake mutane ba sa son bautan Allah duk inda aka ja su aka bautar da su sai kawai su bi kawai suke nan su ce dama su haka suke so dama wasu sun gaji ma sun gaji wani musulunta ya fa aka zo aka ce da mutumin kirki ne sai da ya samu ya yaudari matan har sun haifi 'ya'ya biyu aka ce ai da can an zo shi ana ta shakkan musulunci shi ce na shi fa musulmi ne ma ana so ma zai iya ɗauka hutun shi gaba ɗaya zo a Najeriya ma ya sallah ya komi a gani ya zo ya ta sallah ya ta sallah an tashi masallaci yana gaba gaba masallacin juma'a yana ya samu yi wof da ita malam da ya tafi garin su aka ja ka haifi ɗaya aka haifi ɗaya na biyu ranar da ta dawo hutu ta ce ina wannan baya wani musulunci ya koma ruwa ya koma ya koma ya gaji ya bari aka ce to shi kenan tun da aka ne ba za ta koma ba kuwa sai ya zo da ya zo aka ce ga abin da ta ce ga abin da ya ce gaskiya ne abin da ta ce ha ba ka sallah ya ce gaskiya ya bari azumi ma an ce ba ya ce duk komi ma shi ya bari aka ce a ah, ya ce wallahi i'm so i'm tired I'm tired. At least what I did, from what I did, I can, I can, I can at least get a pass mark. ya ko cikin gari nan cikin garin wai garin nan ya kamata ba baka mai je wajen hakimin ta baka wani wani tsaro domin yawanci duk abin da cikin gari ke yi shi ta fara so ya da dariya ya zaure wallahi mutumin da ta ce shi wallahi ba zai ƙara sallah ba wai wanda ya at least zai samu pass mark aka za a yi ta sallah kullum a ya ce wallahi ya gaji ya ce shi wallahi ya gaji ya ce wallahi waiwayar da ya yi zai samu fasu mark at least shi ma azumi ya yi for almost two years wata shekarun ya yi azumin complete ya yi bai sha ko ɗaya ba ta shakon ya ma ya complete bai sha ko ɗaya ba daga nan ya aji ya gaji at least he can have at least a pass mark da kunji <laughs> za mu pass mark a zalla ina ba abarin zalla sai an mutu amma an mutu sai an yi taraka kama a yi ma guda ɗaya kai ma ka tafi da ita mhm, na? yanzu tana wadda za a yi mutum wanda ba shi ma zai yi ba ko? ya haɗa ka da wata ba ƙara haɗa ka da ita wadda rashin yin taka zai sa ƙima waccan wallahi sai ka yi taka kai ta yi kai ta yi ko sai kin yi taki iya rayuwarki ran da kika mutu kuma sai a taru kuma a yi maki wata yan stara guda ɗaya ta ba ruku'u ba sujada wannan tarakiya ce ta zuwa ƙawarta ana tafi ana ana roƙo ana jinjinawa ana ya Allah ina ji ina ka shufa shufa'a allahu kana yashhadu an la ilaha illa allah anna muhammadan abduka wa yashhadu anna muhammadur abduka wa rasuluka allahumma inna ji ina ka shufa shufa'a allahu fa shafina fihi hatta aka ana so ma ƴan uwan mamacin su wuce daga gaba gaba su wuce su ne gaba gaba ba a sa gawa a sai in ba hali amma inda hali in za a kai mutum makabarta to waɗanda suke na kusa da shi sosai su su wuce daga gaba su za su fara isa makabartan su fara isa wajen kabarin suna tafi a hanya suna ya Allah ga dan mu nan ga baban mu nan ko ga maman mu nan ya Allah muna roƙonka ya Allah ba dan mun isa ba muna roƙonka ya Allah muna neman masa alfarma ya Allah ka rufa masa asiri kakka na asirin sai wa ya Allah ya Allah gashi nan za mu rako shi muna rako shi ne shi yasa muka shigo gaba ma mu nema masa alfarma kafin ya karaso ya Allah amma yanzu ina mallan ana tafiya ba kawarta ma wasu na sata wasu 'yan uwan mamacin ne suna baya suna ta dariya ma ba su ma san abin da ake ba su je makabartan kawai ta magana ran nan na masallaci muka yi magana masallacin juma'a da aka yi magana wani ya ce wai yayi ma wani wai ran nan cikin fa wannan satin a makabarta ya ji wani na cewa to zan turo akawun nan ba ka samun kuɗi na ni matsala yana ta maganan kuɗi ya ce ha ba da Allah jama'a muna makabarta wani fa za mu sa kabari muna maganan kuna muna ta maganan kuɗi har kana ta zaka tura ka wannan ba sama kuɗi baka bari a ba makabarta yace to dan mun zo makabarta sai ki ansa kuɗi na yace shi tashi ta kare kuma ni sai ba kuɗi na saboda mun zo makabarta aka wa da ansa ranar juma'a kuna na aiko alhaji zani baka nan eh, eh. haka ya gaba wannan yace a makabartan yayi ma wani nasiha saboda suna ta cewa a tura shi a turo mai kudin shi ya ce ba malam makabarta fa muke dan uwan mu muka kawo gashi nan ya mutu sai dan muna makabarta sai mu sai a kinki magana a tura min kudi na to wani ma saka mutum ya shiga ya sa dan uwan shi cikin kabari fa aka ce ina dan uwan mamaci shigo daga ciki a zura ya shigo ya mika ma wani waya shi ya zura mutum dan uwan shi kabarin aka fito a gama rufewa ya wanke hannu ya fito wayata har yau wanda aka ba ya bace da ita makabarta inda aka ce mana Usman bin Affan yana cikin ɗaya daga cikin almubashari na biljanna amma in ya ga za a sa mutum a kabari ya ga an ɗauko an jefa kabarin nan to shi bai ganin ƙarshe daga nan zai sume sai an ɗauko shi an kawo shi gida raɓe-raɓe kamar gawa biyu sannan ya farfado bayan wani lokaci aka tambaye me yasa ya ce saboda makabarin nan masifa ce in an shiga kabari shine matakin farko na kiyama ko ya zama wuri mai kyau ko ya zama wuri mummuna shi yasa yake su ma an mai bishara da aljanna banda bishara da da aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la daira ala usman ma amila ba'da al-yawm ba da zai cutar da usman ko bai kara aikin komai ba daga yau shi ko bai kara komai ba dan aljanna ne amma kun je da su ma a makabarta mu ko muna ana ta hayaniya kwanaki nan wani cewa ya su tasu makabartan ma wani da ya zo da keke na fayar ya shiga da shi ya dinga rafka gangan nan ya ki kashe ta har a cikin makabartan nan bai kashe ta ba aka yi ta fama da shi kuma ya ki ya ce ba zai kashe ba keken shi ne amma wannan har da laifin ma mutane laifin mutane shi yana yana takabar da tsiya shi matashi ne ba matasa cikin wanda suka kai gawai ha wani fa shi sai da tsiya wani fa zuma ce sai da wuta to ba sai maganin shi ba ta ba kyale wani shi wani ba za a kyale shi ba don wai a mai abun nan wani sai an nuna mai ya ji a jikin shi ba zai mutu zai abun nan ba a daina mutane bayan iyaye ne su ma ga yayansu nan ba sai su ware guda biyar ba kawai ce ku yi duk abun ku yi yadda za ku yi da shi mu muka sa ku duk ma inda za a an dade ba tafi ba ka gani in bai jake sai ya ruga ba wuya in ka jiki gudu rasa ɗan borno <laughs> wala gara wala kai dai wata wallace zuwa wa bi suratul nazi'ati qala ta'ala hakiyan anhu a cikin suratul nazi'ati aka ce Allah ya da labari yana bada labari yace fa hashara fa nada yayi kuwa ya tara mutane gaba ɗaya yayi shela ya sanar da kowa ya ji fa qala ana rabbukumul a'la yace nine, ne ku wanda shine madaukaki to naktafi bi hada yanzu zamu yi wata kissa wanda da yawa wasu na jin ta kuma wasu su gabin nan ɗinsa shi ne shi fa binti fir'auna ƙissan mashiɗa ko ya fir'auna ce na hmm? ah, yau Allah ya ji kanta an ce akwai wata ba ɗaliba wadda take muna karatu da ita mahaifiyarta ta rasu ta aiko ta casa ta cikin adda muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya jikanta akwai yan uwa da yawa waɗanda suke ta cewa sa cikin addu'o'i na damuwa na abun nan muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya makowa magana abin da yake damun shi waɗanda suka rasu kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya jikansu Allah ya fi masu Allah ya gafarta masu mu kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya kyautata ta mu dan tsarkin sunayensa. Mattafi bi hada. سبحانك اللهم wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نكتب ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين